يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها <clears throat> وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا أذيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أهوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديها تتبت mai ملوكتي ميكوى komai, wanda ya nuna mana wannan rana ce juma'a muna tara ga watan ramadan hijira 1444 ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna talatin da ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku muna cikin suratu wato suratu yusuf ƙarshe ta in ba ku manta ba a jiya mun tsaya kan ayata ɗari da bakwai yau za mu ɗora kan ayata ta ɗari da takwas a kamar yadda aka gani za a ga kamar bakin fuskoki malaminmu shan Muhammadu bin usman tana tafsiri a sahaba to yau kuma tafiya ta samai an ce ya tafi abuja ko mta wace ce mta za su karrama shi to shi yasa bai sami karatu ba kuma kuma za shi nasarawa saboda haka dai ɗalibai da suke can suke sauraron karatu wasu sun taho nan sakamakon rashin wancan karatu da ba a yi ba muna yi masu barka da zuwa Allah ya sa abin da za mu karanta ya amfane mu <clears throat> shi kuma Allah ya dawo da shi lafiya wannan sura kamar da muka sani mun zo ƙarshen ta za mu tashi wannan aya ta wato 108 mai Allah ya ce بسم الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين نعم الله ملوك كي قل كتي هذه سبيلي وانا ita ce hanya ad'u ila Allah wacce nake kira zuwa ga Allah akan ita wannan hanyar kuma ala basiratin a hujja da dalili ana wa man ittaba'ani da ni da wanda suka bi hanya ta suka bi gwadabe na wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikeen wa subhanallah kuma tsarki ya tabbata ga Allah wa ma ana min al-mushrikeen kuma ni ba ni daga cikin mushrikai wannan Allah madaukaki yake gaya wa manzo ya faɗi wannan kul kace na ce kul umarni ne a ce wannan ita ce hanya ta wato Allah ke umartan manzo ya faɗa kalai ne mutane da aljanu kina la insu wal jin haka yuna kasir ya ce ya faɗa mana mu mutane kuma ya faɗa ma aljanu cewa shi yanzu an umarce shi ne ya ba da labarin yadda hanyarsa take fara hanya tas wacce yake faɗi a hajjinsa ta bankwana kwana taraktukum alal mahajja alal mahajjatil ba. na bakku akan fara hanya tas lailuha kana hariha daranta kamar rana yake fara ce tas hanyar manzo babu kaya kuma baka cewa baka iya gane ta sannan dai hanyar manzo ya bayanin ta ne ta hanyar wahayi ta ƙur'ani ko kuma wahayi na wato da aka yi mai na sunnarsa wa'anan shi ne ƙarara annabi aka ce faɗi hanyarsa ƙulka ce hazihi sabili wannan ita ce hanya ta mana ɗariƙatihi kenan eh ai hu wa maslakuhu wa sunnatuhu haka ibn kasir ya ce wa hiya da'watu ila shahadati Allah ilaha illallah da ya ce dinnan ada'u ilallah ma'ana ada'u ila shahadati Allah ilaha illallah ina kira zuwa ga a shaida ba abin bautawa da cancanta sai Allah wannan kalma ita manzo zo da ita kuma ita ce fada a makka lokacin suka ce a taja alal alihata ilahan wahidan yanzu ka sanya duk allolin nan kuma su koma Allah ɗaya inna haza la shay'un ujab kai wannan abin mamaki ne yanzu duk allolin nan da muke bauta muddin mu tattara mu ba su bauta ma Allah ɗaya saboda su sun san ma'anar la ilaha illallah ba wani abin bautawa da cancanta sai Allah in ka miƙa wuya kai da to shikenan ba kuma wani da za ka ranƙafa ma ba wani da za ka bauta ma ba wani da zaka ce yana rayawa yana kashewa yana azurta yana talautawa duk babu saura sai shi shi ne kai musu bayanin wannan hanyar taka da ilallah a ce ina kira zuwa ga kalmar nan ta ba abin bauta cancanta sai Allah wahdahu la sharikala yad'u ila Allah biha ala basiratin min zalika wa yaqinin wa burhanin annabi yana kira zuwa ga hanyar ne ala basira malaman tafsiri sun fassara basira ay ala yaqinin wa burhanin wa hujjatin wato ina kira zuwa wannan hanyar da hujja ba da ka ba ba da dole a ja mutane a cin ba ba da dabara da wayo ba ba da wata falsafa ba a'a ala basira basiran nan aka ce ita ce hujja hujjojin da annabi aka saukan masa na ƙur'ani hujjoji na sunnarsa su ake nufi da basirar da annabi ke nufi a nan kira zuwa ga Allah da hujja bi ma'ana da basira ita basirar su ne hujjojin da aka saukan ma da manzo ake huwa wa kullu man ittaba'ahu yad'u ila ma da'a ilayhi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ala basira shi manzo shi karan kanshi da wanda duk bi hanyar shi su ma suna kira zuwa ga wannan hanyar tashi yasa malaman su ce duk wanda yake yana da awa bin sunnan manzo to akwai da awa a kan shi sai dai da a mataki mataki ne man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi qalbihi fa in lam yastati fa bi sun thumma ko wa zalika aqfu al iman matakai matakai ba za ka ga ana banna kana an al'umman manzo kana cikin mabiyansa sannan ka ja baki ka tsuki a ce a lokaci ne na yanci yanzu lokaci ne na abu koya abin da ya dama wai kar ka shiga haƙƙin wani haƙƙin wani shine ka ce kare daidai eh haƙƙin shine ka ce mai yi kaza daidai to abin da suke nufi a ban mutane kamar dabbobi yanzu ka ɗauki aministi ɗin nan ƙungiyar nan ta kafiran duniya wai masu kare haƙƙin ɗan adam ɗan adam ya ta cin zalin ɗan adam ya ta ɓarna yana ta gaza. amma daga rada aka damke ɗan adam ɗan ta'adda za a ɗau fansa da nan sai ka sun fara kururuwa za a taka haƙƙin ɗan adam wai za su ɗauko za su kawo ɗauki za a taki haƙƙin ɗan adam shi ɗan adam ɗin san da yake ta cuta al'umma su suna ina ina aminiski take nan ƙasar shekarun baya lokacin da a zazzaki idan zai tare shi na shi a zai daka hanya a awa ɗaya kuna tsaye ka zo nan za ka tafi kaduna ko abuja in ya datsa hanya a zariya sai ku awa biyar wannan ba shiga haƙƙin ku bane ko yan adam eh amma lokacin da ya datsa hanyar sojoji za su wuce sojojin suka kama shi su ma ba wai sun kama ya da aki da shi bane a saboda ya datse masa hanya su ba za a sha gaban su ba su ma masu mulki dan wani mulki yake takama suka kama shi suka rike sai aministi don nan suka ce an taka haƙƙin ɗan adam shi shekara da shekarun da yana taka haƙƙin mutane ya datse masa hanya ya hana su tafiya shi wannan ba haƙƙi ba ne ɗan boko haram shekara da shekaru suna kashe mutane a nan mai duguri ba abin da ba ba amma daga sai da aka fara samun galaba a kansu sai aka ce sojojin najeriya suna taka haƙƙin bil'adama suna kashe mutane ba da haƙƙi ba duk inda za ka ji sun zo sun ana taka haƙƙin bil'adama to shi bil'adama ne taka haƙƙin da su wuce magana ba sai da sada aka kama bil'adama sannan ne ya jama'a mu lura da kyau hanyar manzo duk wanda yake ɗan hanyar ne to zai kira akan wannan hanyar ayi kaza a bar kaza ba ka cewa sai ɗan adam a baka ka sarsakai shi yasa aka aiko manzo aka saukar masa da littafi kuma aka ce kira zuwa ga wannan hanyar da ake so ita kowa zai Allah ya halicce ni da ni da kai da mu duka dan mu bauta masa to kuma sai a ban mu kowa abin da ga dama ba za a kira mu zuwa ga kalmar la ilaha illallah ba muhammadu rasulullah yau ku duba wai in wani yazo zai musulunta nan sai ka ce da kai sa ta aka ko tilasta ta aka idan tilasta shi aka yi to kenan bai da haƙƙin ya musulunta kenan da wani ne zai je da awa ya jawo shi zo sai su ce an shiga haƙƙin shi sai da ra'ayin shi ne na'am la kira hafi dai ba a tilasta mu wani shiga musulunci amma ya kawo kan shi shiga dan me yasa sun san musulunci ake zuwa a kama su a ta cutar da su ya jama'a mu gane aya nan da kyau annabi ce ina kira zuwa ga hanyar Allah kuma a bisa hujja da dalili ne malamai suka ce duk da za ka da'awa da zama akwai hujja ba da kame-kame ba a ce Allah ya ce annabi ya ce bisa fahimtar magabata idan da kame-kame ne aje don ba a kira sai da hujja haka annabi Allah ya ce ya faɗi ala siracin Allah ya gaya ma manzansa ka ce ina kira ala basira sana ana wa manista ba'ani da duk wanda suka bi tafarki na wato mabiya na kenan tun daga kansa habai har yau har gobe mabiya manzo za ka ga aikinsu da awa ne ɗan ƙware-ƙware da awa ta suna da ake a ƙasan nan da wahala ka ga taron ahalis suna sun zauna ba karatu ba ta yi a masallaci shiru za su ba faɗakarwa ba karatun ƙur'ani dunkum anya kuwa ai ba sifar ce ta ahalis suna ba da karantawa na yawa ma sai ta ce ke masu yawa domin za ka ji can masallacin za ka ji can makarantar matansu 'ya'yansu duk ko ina karatu ake yi wannan ita ce haƙiƙanin hanyar manzo domin ce Allah ya ya ce wa mane taba'ari da wanda suka bi wa subhanallah ya tabbata ga Allah ku duba yadda ake tasbihi ga ubangiji a tsarkake Allah wato saboda me a wata ayar da ta yi cikin sunan isra'i Allah ya ce wato ainihin tusabbihu lahu samawati wal samu wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura Allah madaukaki yace tusabbihu lahu samawati sab'u wal ard wa man fihin sammai wato guda bakwai da ƙasa da abin da ke tsakankaninsu su sabbi hulahu suna tasbihi ga Allah wannan fata ga komai da in an ce samai bakwai ƙarsai bakwai kenan sannan da abin da ke tsakankaninsu mu muna cewa da ke tsakani ga mu tsakanin ƙasa da sama mala'iku tsuntsaye duwatsu fare duk abin da ke cikin wannan halittun na Allah su ne mai tasbihi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi babu wani abincin halittun Allah face ne masa tasbihi yana yabo gare shi yana masa tasbihi shine subhanallah aiki ya tabbata gare ka ya Allah wa bihamdi shine alhamdulillah Allah shine abin yabo abin godewa to duk halittu ba wata halitta face ta ne masa wannan tasbihin sai Allah ya ce walakin la tafqahuna tasbihahum sai dai ku ba ku fahimtar tasbihin ba kwa fahimta ko annabi akan jiyar da shi tasbihin duwatsu akan jiyar da shi tasbihin tsuntsaye amma mu ba ma ji ba ma fahimta amma duka suna tasbihi inuwa tana tasbihi inuwa tana bauta ma Allah duk wannan halittun da Allah yi shi yasa ashe kai in ka bauta ma Allah ka yi dan kanka ko bautar ta amfane ta. in ka fantare kaki kai ka jiyo masu bauta suna nan ka dubi yawan mala'iku amma ya alamu jinu da rabbika lahu ba wanda ya san adadin rundunar ubangijin ka sai shi mala'iku kenan annabi yake sama tana ƙara saboda mala'iku ba inda za ka ajiye da hannun ka faci akwai mala'ika to wannan kai bawa ya kamata sai mu koma mu ma mu ce alhamdulillah subhanallah والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر wannan shine abin da ake bukata a gare mu domin mai innahu kana haliman ghafura shi Allah mai yawan hakuri ne kuma mai yawan gafara ne Allah ka gafarta mana mai Allah yake wama arsalna min qablika illa rijalan nuhi أهل القرى نعم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم نعم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون نعم الله ملوك كيس وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا ba mu aika da manzanni da suka zo gabaninka ba face sai mazaje mana sai maza ba mata ba nuhi ilaihim mukan yi wahayi zuwa gare su min ahalil qura wa mu aika da manzanni ba gabaninka sai wanda suke yan binni ba yan kauye ba kenan sannan sai mazaje ba mata ba nuhin ilaihim mukan yi wahayi zuwa gare su afalan yasiru fil ardi shan su kafirai ba za su tafiya ba ne a ban ƙasa ba yan zuru kai fa kana aqibatul ladina min qablihim su yi duba su yi kallo su ga ƙarshen al'amarin waɗannan da suka zo gabaninsu wanda suka kangare suka fanɗare da yadda aka halaka su me zai sa ba za su tafiya ba je su gano kufaifai na wanda suka kangare aka halaka su su je mana su gani wala darul akhirati khairul lil ladina taqaw gidan lahira shi yafi alkhairi ga waɗannan da suke ji tsoron Allah suke bi dokokinsa afala taqilun shin ba za ku hankalta bane kuma ku dawo ku nemi lahira ku imani da Allah ku gaskata shi dan lahira ba ta samu sai ga mumin wannan nan ma Allah ne madaukaki wato yake ba mu labari cewa duk manzannin da aka aiko tun daga kan annabi nuhu har zuwa manzo sallallahu alaihi wasallam ba aiko mace ba ba aiko a sai maza zalla haka ibn kasir yace ai annahu inma arsala rasulahu min ar-rijali la min an-nisa Allah aiko manzansa ne daga cikin maza ba daga cikin mata ba wa hadha qawlu jumhurul ulama wannan shine zance na mafi rinjayen malaman tafsiri kama dalla alaihi siyaqu hadhihi al-ayati al-karima kama yadda wannan ayat nuna mana ƙarara. anna ta'ala lam yuha ila ila mar'atin min banati bani adam Allah bai taɓa aiko ko mace ba daga cikin 'ya'ya mata na Adam alaihi salam a'a wato ainihin wahayin ta shari'i wahayi dai na shari'a da za a ce wannan wahayi ne an aiko mata gashi nan shari'a ce ta bi ta aiki da shi kuma ta umarni wani wato ta umarci wani malamai jumhur suka ce a'a amma duk da haka an sami wasu sun riya cewa an nasara tamra'atul qalil a wato wa ummu musa wa maryam binti imran ummu isa wato nabiyat wasu malaman suka ce ai saratu imra'atul khalil imra'atul ibrahim kenan ko da ita har wa yau da kuma ainihin ummu musa mahaifiyar musa alaihi salam da maryam binti imran mahaifiyar isa wasu ka ce nan nabiya su ma annabawa ne mata suka kafa hujja da cewa wato mala'iku ai sun yi sun yi mai ita saratu bushara za ta same ɗa sunansa ishaqa bayan ishaqan kuma akwai mai akwai jika da za ta samu sunansa yaƙo suka kafa hujja da wannan ayar wa auhayna ila ummi Musa an arda'ihi haka nan ita kuma wato ainihin mahaifiyar Musa lokacin da aka ɗaukai aka jefa cikin tekun nan ita ma an yi mata wahayi cewa ta je ta sha da ɗanta can cikin gidan fir'auna ai kun san kisar aka jefa cikin teku ya tafi shikenan mutanen fir'auna suka tsinci akwati sai ga ɗasan kwace ce mai can da ba a taɓa ganin irinsa ba aka ɗauka sai gidan fir'auna mace fir'auna ta ce ta ji ta gani ta yi ɗa shi nan kawa zai sha da shi aka kawo kowace uwa yana ta kuka ki karɓa aka yi aka yi aka yi zuwa can sai wata baiwa allah da ta san ire ta ce ta san wata da za ta kawo ta shari shi ashe mahaifiyar musa ce alaihi salam allah ya nuna ikon shi ana kawo ta ta sha ya sha nono ya ƙoshi ya karɓa daga nan shi kenan kaga zaman ta ya zama dole a gida musa alaihi salam da mahaifiyarsa su ci mai daɗi su sha mai daɗi su ci mai daɗi ta sha mai daɗi kuma ta sha da ɗanta kuma shi ne sababin shi yasa aka yi ta yanka maza a cikin bani isra'ila don kada wani ya taso ya rushe mulkin fir'auna sai gashi shi wannan zai zama sababin kuma ya zo gidan fir'auna ya ci ya shi ya kamata ku rika kula da kisoshin ƙur'ani yadda Allah ke nuna ikon shi Allah yake nuna Allah shine Allah Fir'aun a yayi dukkan shi ya gama sai ga wanda zai zama ƙarshen mulkin sa shi ya ci da shi ya sha da shi har ya girma to wannan mahaifiyar tasa ai Qur'ani ya haka to mana cewa an yi wahayi zuwa gare ta je ta sha da ɗanta haka nan wato ainihin wato ainihin mala'iku sun zo ma Maryam ita ma mala'ika ya zo mata yi mata bishara da isa alaihi salam inda Allah ya ce waje qalatil mala'ikatu ya maryam inna allaha qafaki wa tahharaki wa qafaki ala nisa'il alamin ya maryam qunuti li rabbiki wazidi warka'i ma'ar raki'in wannan maganar ce wasu sai ta ɗauke su ke ganin ai an mata wahayi ita ma manzon ne wato ita ma annabiya ce domin Allah ne yake wato ka tuna lokacin da wato mala'iku suka ce ma maryam lalle Allah ya zaɓe ki ya tsarkake ki sannan ya zaɓe ki ya sa ki kece shugaban matan wato wannan zamanin naku ya ce maryam ki zama mai ɗa'a ga Allah sannan kuma ga ubangijinki yi sujada ki ruku'u tare da masu ruku'u sai malamai suka ce to ai wannan wahayi ne tun daga shi da Allah ya ce ko wa haka dai maganar in muka taho zuwa za ka ga abin wanda suka kawo ɗin an kafa hujja cewa ai ga abin da aka ce sai suke ganin waɗannan manzanni ne ko kuma su ma annabawa ne to ibn kasir ya ce diddai da wannan abin suka kawo baya lizinta cewa su zama annabawa ne sun ba don komai ba saboda wannan abin da aka yi masu ai ba wahayi bane na ta shari'i ba wahayi bane nasi wata ibada kaza a'a ku je ku isar da sako kaza duk ba wannan akai ba saboda haka wato ainihin abin da jamhuri suka tafi ibn kasir ya jayar abin da jamhuri suka tafi duk wannan wahayi ne aka yi musu da aka gaya musu ga wani abu da za su wanda Allah ya kaddara musu amma ba wahayi ne wanda ya mai da su annabawa ba ina fata an gane zancen saboda haka wa ma arsalna min qablika illa rijalan yana nan yadda Allah ya faɗi a nan ba wani da aka aiko manzo gabanin manzo sai namiji haka nan kuma wato ainihi min ahlul qura sai ɗan birni ba ɗan ƙauye ba abinda ake nufi alqura a nan wurin kun san almadina ita ake kira birni ita kuma ƙura ana kiranta alƙarya, sannan ana kiran ba badiya wannan sunayen guda uku su aka fi sani malaman tafsiri a nan suka ce da aka ce min ahlul qura ba ana nufin wato Alkura wato albadiya ba a'a birnin da yake kusa da babban birni manzo sallallahu alaihi wasallam an haife a cikin birnin da yafi kowane birni a duniya domin makka ana kiranta ummul qura uwar alƙaryu duk wata alƙarya tana bayan makka tunda nan Allah ya aje ɗakin sa aiko nan ne ya zama fiye da kowane wuri a duniya kun gane da kyau to shi yasa kenan wato manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya fitar da shi daga Qurayshawa abila da tafi kowace daraja a cikin Larabawa saboda haka wannan wani iko ne na ubangiji ba wanda zai masa gori ba wanda zai goranta mai ta bangaren kabila da bangaren harshe da bangaren gari inda ya fito dan birni ne saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya zaɓe shi ya sanya shi ya zama manzo shi yasa ya ce ma arsalna wa ma arsalna qablaka min al-mursalina illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaqi ko la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaqi cikin suratul furqan kenan wato manzo su quraishawa kafirai lokacin suna goranta mai su ce to ai amma me yasa yake ci yake sha to abin da suke so su ga manzo kamar mala'ika bai ci bai sha sai ka ce a'a ai ba haka bane ba mu aika da wani manzo gabanin ka ba face shi ma haka yake su manzannin nan la ya'kuluna ta'ama suna cin abinci wa yamshuna fil aswaq kuma suna tafiya cikin kasuwanni suna sai suna sayarwa a wata Allah cewa ma ja'alnahum jasadan la na ta'ama wa ma kanu khalidin thumma sadaqnahum thumma sadaqnahum alwa'da wa anjaynahum wa man nasha'u wa ahlakna almursawatu musrifin a cikin surar anbiya Allah ke gaya mana wato ainihin su manzanni ba mu sanya su wasu jikunkuna ba da ba su ci ba su sha kamar mala'ika kenan a'a su suna ci suna sha eh saboda haka ba mu sanya su cewa wai jiki ne da layakun yin ta'ama ba ba su cin abinci wa ma kanu khalidina ko kuma su masu da wama ne mutuwa ba za ta zo musu ba sun masa da kanahumul wa'ada sannan alƙawarin da muka yi masu na tseratar da su da ba su cin nasara mukan cika masu mukan gaskata masu wannan alƙawarin fa an je jainahum fa mu tseratar da su daga sharrin wato masu gaba da su masu ƙeya da su wa man nasha'u wa nan al mu tseratar da su daga wanda muka ga dama sannan ko mu halaka maɓarnata. haka aka yi ma Musa tare da Fir'auna aka halaka shi haka nan annabi Saleh haka nan annabi Hudu Adawa Samuda duk aka halaka su Haruna aka halaka su kuma aka tsirar da su haka nan annabi Lut aka tsirar da shi aka halaka mutanensa wata Allah ke ma wanda suke can gare ma su ainihin kafirai kenan Allah ya ce afalam yasiru fil ardi shin su kafirai ba za su tafiya bane a ban kasa musamman su na makka wanda suna tafiya kwatoci zuwa sham to akan hanya a nan ne aka halaka adawa da samudawa suna ganin kufaifansu to ba za su tafiya bane ban ƙasa su duba su ga falyan zuru kai fakka na aƙibatun lazina min ƙablihim yaya ƙarshen wanda suke kan gare ma annabawansu ya ƙarshen nasu ya kasance ya ya zama ai halatta su ake so. ko an ƙyale su ne dukkansu an dammara su ba a bar su ba wato an halatta su kenan Allah ya ce wato waladarul akhirati khairun gidan lahira shine mafi alkhairi na taqaw amma ga masu takawa nan magana ce da ya kamata mu tsaya mu gane fiqihunta sai fa sai Allah ya ce afala taqilu shin ba su da hankali wannan magana ba su da hankali mun tsayin da kanmu da kyanmu mu ma yanzu ko a irin wannan wurin na mana misali da kila hankalinmu zai gane ko cewa yanzu Allah ya ce gidan lahira shi ya fi alkhairi amma ga masu haƙawa masu bin dokokin Allah Allah ya ce wai ba za su hankali afala ta kilo kai ne yanzu aka ba ta fulotai guda biyu ko a Abuja ko a Kano ba a nan ungo hoto raba awon igiya a can jiyar ita nasarawa manya-manya iyayen da kake so sannan aka ba ka kuɗin gina su shi ma yadda zai gina maka su komai da furnitures da komai amma ɗaya gidan za ka kwana ɗari ne a cikinsa wata nawa kenan uku da kwana goma ɗayan kuma za ka yi shekara ɗari a cikinsa a jiran jiyar ita nan ta nasarawa mun fahimta duk an ba ka dama ka gina su don kana da hankali ina za ka kashe kudinka da kyau ina za ka yi fanitar ina za ka gyara ina za ka yi kwana ɗari wata uku nan za ka tsaya yi ta kashe kuɗi yi ta can kuma ka watsa da shi inda za ka shekara ɗari to wallahi misalin duniya da lahira ya wannan lahira ba kwana ba shekara ɗari ba ne ba shekara dubu ba ne ba miliyan ba ne dindindin ne an je kina to me yasa yanzu da yawa ba a kula da gina gidan lahira afala ta akilu ba ku da hankali ne ku ta kashe dukiyarku inda za ku tattara ku bari fa ya zo ka kwatattaɓe azali ya zo a ɗauka a je a rami a saka ka bar gidan da faɗin shi da duk fanitar suna ka saka ka tafi wancan gidan da wata ƙila shi ba ka tsaya ka gina shi ba shi ne Allah ke mana gaya mana anan wurin mu da kyau ya kamata yau ka sami miliyan ɗari to ware miliyan nawa za ka samu ka gina lahira ta riƙe sauran nawa ya kamata a'a aya ce ga tanan gaban mu kuma Allah ya ce afala ta kilo miliyan ɗari ka samu ta ka ce ka ce ba wai jari ba ce wannan wacce za ka yadda kake so ne jari ai shi ba a so a karya shi ko jari na na amma ga wasu riba miliyan ɗari ya za da ita bisa wannan abin da Allah ya gaya mana a nan waladarul akhirati khairun lillakum lillazina taqaw afala taqilun gidan lahira shi yafi alkhairi eh wato ga waɗannan da suke da takawa su ne masu bin dokokin Allah shi anan ibnu kasir ya ƙara bayani yace wa kama najjayna almu'minina fi dunya kadhalika katabna lahum النجاة في الدار الآخرة أيضا وهي خير لهم من da بكثير Yadda wato ainihin wanda suke ta muke tseratar da su a nan duniya daga sharin masu shari yadda ne mana misali annabawa tseratar da su ko haka na ibnu kasir yace haka na muke rubuta masu samun tsira da samun rabauta da gidan lahira kuma lahira ma ita tafi alheri kwanan nan muka karanto da ku isa annabi yusuf alaihi salam har kurkuku ya zauna ba irin wahalar da bai sha ba ya shiga rijiya ya fada kurkuku ya shiga cikin sharrin mata duka tsawon ya ta wahala amma ƙarshe sai gashi ya zo ya zama minista na harkokin kula da kayan abinci kula da harkokin kayan wannan kaga an gada mai da mai duniya kenan to lahira ta yi manzo sallallahu alaihi wasallam makka ta gagare shi ya yi hijira ya zo madina ya sha ba irin wahalar da bai sha ba a hannun kafirai munafukai yahudawa irin azaba amma ƙarshe ka duba ya zo ya je hajjinsa ta ban kwana ya hadaya da raƙumi ɗari ba jin daɗi ba ne ya yanka raƙumi ɗari haka haka in kana kanta to su bayan allah masu taƙawa duniyar za ka ga Allah ya ba su gwargwadon abin da za su samu na jin daɗinta ko lahira ita tafi wannan fasarar da shi ibn kasir ya yi mawurin kenan sosai mu dawo mu duba ya yan uwa duk abin da za ka samu a nan duniya wallahi lahira ta fi shi ko me ko dan ba wani abu da za ka ce tabbatacce ne in mulki ne in kuɗi ne in lafiya ce ƴaƴa ne ko me sunan su ƙararru amma can tabbatacce ne ko eh tabbatacce ne tabbatacce ne Allah ka sa mu gane ayan nan in Allah ya ba mu wannan misalin da nai to ka yaga yau da muna gaya na wannan auqaf da muna nan kwanan nan da muke bara mu za a haɗa kayan ɗaukar sauki abubuwa da ake ɗaukar karatu na midiya muke bara sannan ya za a zuba mu janareta mai ai karatu da ana fahimta wannan ba za a yi ba wani ya mutu cini ya yi ana nan ana samun abin da ake samu cikin shi za a fitar da kuɗin mai kuɗin kaza kuɗin kaza wata ta yi ta bari to mu sai dai a ban ma 'ya'ya yayya ga su tsatsaga kuma ƙarshen abin ya lalace in Allah bai musu arzikin ba to ba haka bane ya kamata mu gane wannan ayar duk abin da Allah ya ba mu yaga ga da ce miliyan 100 ba na jin zaka iya ga miliyan 50 ka bayar to ya ji koda goma ba shi ne 10% ba ka yaji miliyan goma taimakanka ka ka nema kanka lahira da ita ka bayar a aikin Allah a samar da wakafi to sai ka ga ka cimma waccan miliyan goma gobe kiyama ka ganta kana da riya gobe kiyama Allah ka samu gane wannan aya Allah ta samu fahimce ta kuma Allah ta samu aiki da ita domin Allah ce afala ta kilo shin ba za ku yi hankali ba ku gane lahira ta fi duniya ku tsaya ku neme ta ku tashi ku jajirce a nemi ita lahira mai Allah ya ce قد قبلوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء Na'am. Allah maɗaukaci عن القوم المجرمين نعم الله منوكي حتى إذا استيأس الرسل har lokacin da manzanni suka tsaye tsammani daga cewa mabiyansu ba za su yi imani da su ba wa rannu annahum qad kudibu su kuma kafirai suke tsammanin ƙarya manzanni suka masu na cewa azaba za ta zo masu ja'ahum nasruna sai taimakon mu ya zo musu ji Allah wa jiya man nasha sai mu tserar da wanda muka ga dama wala yuraddu ba'suna anil qaumil mujrimin ba wanda yake mayar da azabar mu inji Allah anil qaumil mujrimin ga mutanen da suke mujrimai sune kafirai kenan wannan aya mai ya fassara wacce Aisha Allah ya kara mata da da sauran sahabbai suke ta tattauna wajen ta eh me ake nufi manzanni Allah kan zarafce su fi ta kira fi ta kira fi ta fama har sai sun rika jin kai ko wato ainihin mabiyan nan nasu ma ba za su ji bane ka duba fa annabi ya zama sai a cikin gida yake da awasa fa eh a koye shekaru da yawa a makka yana koya ke wata ran ya fita ya tafi ɗaifa aka biyo shi da jifa aka fasa masa agara mala'ika ya biyo shi ya ce ya kake so ɗau duwatsuna na makka in kifa masu ya ce kyale su ina sa ran Allah ya fitar da tsatsan su wanda za su bauta ma Allah aka kyale su haka ko aka yi a wannan lokacin makka ya ta zama aka sa ma annabi takunkumi ba shi ba har babbansa duk da yana tare da su a kafircin ba za a sayar masu ba ba za a sai nasu ba ba takura ba ne wannan wai dan a takura ma manzo kawai saboda ya zo ya ce qulu la ilaha illallah tuflihun ku ce ba abin bauta santa sai Allah cikin aka matsa masa sallallahu alaihi wa sallam aka takura sai da sahabban da suke yi imani yasa su tattara su tafi habasha hijira suka bar makka suna santa daga nan su ma din ta gagara suka taho madina wannan da ana sauna mana haka za su ce har sai sun zaton koma wanda aka aiko din ba za su karɓa ba ne su kuma wanda aka aiko ɗin za a ce in ba su yi ba za a yi musu azaba sai su ta zaton ko manzannin ma ƙarya suke yi shine nan wurin wato hatta idza sai aka rusulu har lokacin da manzanni suka ɗaya tsammanin ko mabiyansu ba za su imani ba sannan wa zannu nahu, wa zannu ay al-kufar kenan su kuma kafirai su zatan annahum qad kuzibu su manzanni sun masu ƙarya ba sau nawa muka ji ana ma annabi izgilanci cewa ya sa zuwa tsinan ma na maka su su zama kuɗi duk su zama zinari in gaskiya ne shi manzo ne ko ba duk gaskiya ba eh ko eh, maganganu na bakan magana wasu ce ba ya mashi ba ko a ce a sa kaza kaza ya faru Allah ya yake ta ba shi haƙuri kai haƙuri an gaya ma wanda su riga ka irin wannan maganganun wa irin nan ne sai su ta zamanin abin da aka yi na wato azabar da za ta zo masu za ta zo su masu ce manzannin ƙarya ciki ana nan kwatsam sai ta zo ba shi bane mutane na biludu suka ga hadari ya gangamo dama an fari ruwa cike so suna tsammani ruwa ne wanda yake yi ƙasa ta jika ashe hadari ne na wuta ba hadari ne na ruwa ba Allah ya tsare mu da azabar Allah to shi ne Allah ke gaya mana suna cikin yanayin damuwa su manzanni na kangarewan wato mutanensu da ƙaretawar za a fatsam suruna taimakon mu ya zo masu ba haka ake ba annabi ya yi hijira ya kowa madina an sarawa suka rungume shi aka yi badar aka kakkashe arnan nan manya aka yi uhudu aka yi khandar aka yi shikenan musulunci ya fara tara ba shikenan ba an gama da annabi yusuf haka muka ji duk wahala ƙarshe sai gashi yan uwan na sun zo a gaban shi to haka Allah ke ikon shi shine ja'ahum nasruna sai taimakon mai zo masu wato Allah madaukaki yake cewa wa nunajji ko wato fa jiya man nasha ainihin wato sai mu tseratar da wanda muka ga dama in azabar ta zo haka Allah yake mun ga mutanen annabi ludu sanda za a halaka sai da shi aka ce fice bagare gaba ɗaya da wani suke imanin shi amma matarsa yake ba za ta fita ba nan da ita za a haɗa mutanen annabi nuhu aka ce su shiga cikin kwale-kwale gaba ɗaya amma ɗansa ya zo ya shiga aka ta bi ina ga dutse can zai hau zai tsallaka wancan ruwa ya mamaye ina ai da shi za a haɗa haka Allah ke yi shi ne ya ce wato jiya man na sha sai mu tserar da wanda muka ga dama wala yi raddu ba suna anil qaumil mujrimin ba a mayar da azabanmu ba su shi ne al'azabu kenan azabanmu ba a mai da ita ji Allah an alƙawar mujirmai ga mutanen da suke mujirmai kuma ka je ka karanta ƙur'ani ka ji isoshi waye ne Allah ya nufe su da azabar shi aka iya kare ta akwai ne ai ba da ba har yanzu Allah ya so ukubar shi akwai ne ya so ta duk kimiyya da wato technology na zamanin nan namu sada aka yi tsunami ya aka yi guguwa ce ta taso a teku teku jere yadda ake hotel ana fitsara ana da'ara ana barna a je a yi hotel a cikin gefen teku ga ruwa nan ciki kuna hange kuma ciki ana ta tsinantaka Allah ya zo da guguwa ta ruwa da aka share waɗannan wannan hotel ɗin da iska guguwa ta zo akwai wata fasaha da da sai ya kare ta sai da Allah ya share iya da yake so ya share sannan ta tsaya har yau har gobe haka ne ba ga shi ba kwanan nan kashi nan aka jarabce mu da shi aka nemi gwamnan banki aka nemi shugaban kasa duk wani mai faɗa a samar da kuɗi an yi sai da kowa ja ko shi da kuɗinka ba kai saka kashe ba to mu guji fushin Allah da azabar shi ba wanda ya sai kare ta sadda ta zo shi yasa kada mu da mu jangolo fushin Allah mai Allah ya ce لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن وتصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون نعم الله مدوك تيتي لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب حقيقة أتكين إسوشي نسو النباوة akwai abin tsokaci akwai abin la'akari akwai abin izina amma gawa li'ulil albab amma abuta hankula mata na hadisan yuftara shi ƙur'ani bai zan wani zance ne zance ne da aka ƙirƙire shi ba aka ƙage shi walakin tafsikan labi bai ne shi zance ne da yake gaskata zantucikan da suka zo gabaninsa na littattafai wato wa tafsila kulli shay'in sannan shi mai rarrabewa ne ga dukkan komai na hukunce-hukunce wa hudan wa rahmatin liƙaunin yominun kuma shirya ne rahama ne ga mutanen nan wanda suke imani da Allah Allah ta samu cikinsa wannan ita ce ƙarshen suratu wato suratul yusuf wacce ta cika da wannan mala Allah ya masa rahama a tafsirinsa ya ce wato ainihin wannan sura ta yi fahaza ahsanu kitamin lissura wannan shine mafi kyawun cikar wannan sura me kyawun cikar nake ce allati bada arbi tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyya sannan ta kuma cika ta zama ta cika da ne eh wannan farkon ta ba haka muka karanta alif lam ra ba sai aka ce me tilka ayatul kitabil mubin kaga an fara da littafi ga wannan littafi ne saukakke na Allah mai bayyanannan hujjoji inna an qur'anan ƙur'anin arabiya, mun saukar da shi a dai karantawa da larabci da wannan aka bude surar sannan wa khatamat ma kana hadisan yusara ya ka cika da cewa wannan ƙur'anin ba zance ne da aka kaga ba a'a walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi shi ƙur'ani ya zo ne yana gaskata littafan da suka zo gabaninsa a tafsila kulli shay'in kuma yana rairabe dukkan komai na hukunce-hukunce wa hudan wa rahmatin liƙaunin yuminun kuma shi ƙur'anin nan shirya ne sannan rahama ne ga wanda suka yi imani su aka keɓe aka ce su zai zama shirya da rahama gare su da shi kuwa ibn kasir ya yi ƙarin bayani ya ɗan ƙarin tafsiri mai kyau da ya zo ƙarshen nan ya ce wato ainihin allah maɗaukaki laƙarƙa ne fi khabar da mursalina ma qaumihim wa kaifa wato ainihin anan wurin Allah yana ba mu labari ne game da labaran manzanni tare da mutanensu wa kaifa mumini almu'minina wa ahlakana kafiri ya muke tseratar da mu'minai kuma ya muke halaka kafirai eh to a cikin yin haka akwai ibaratun ulul alba akwai abin la'akari amma ga ma'abuta hankula duba yan uwaye da ake mai da kullum magana zuwa ga mai hankali masu hankali masu hankali kaga sai an ce ta la ta kiru na kuma sai aka ce shi qur'ani ibra ne li ulil albab allubu shine al-aqal kenan kaga ake hankali da Allah ya baka bai kamata ka bar hankalinka kamar na akwai ku ba baka tunani baka amfani da shi bayan kai hankalin da aka baka ba irin na dabba bane yasa aka aiko maka manzo aka saukar maka da qur'ani saboda kai tunani ka amfana da abin da ke cikin wannan duniyar da lahirarka shi sa aka ce shi istoshin akwai abin la'akari eh, ya ce ma na hadifan yiftara shi ƙur'ani ba tsagaggen labari ba ne wa ma ka na hadha alquran an yuftara min la bai kamata a ce wannan qur'anin ƙirar shi aka yi ba daban ba daga Allah yake ba wannan yadda wato kafirai suke biya manzo kenan shiga yake daka ya kulle ya je ya rubuta sannan ya fito ya ce daga Allah yake ce masa makareci su ce majnun su ce kahinun ba abin da ba su ba su amma sai aka a amma na hadisan yuftara ba kagaggen labari ba ne zama irin wanda ake kaga wasan kwaikwayo fina-finai a shirya a sa maka kai ta kallo kana kuka har da hawaye amma ana karanta ƙur'ani ba kai kuka ba ba ka gane irin hikima ta ubangiji ba yanzu kisan nan ta annabi yusuf da muka karanto kai ka sa akwai abin lafiya akwai abin la'akari babba hakanan kisar manzo da muke ta karantawa ya kamata kai kuka da hawayenka amma sai ka gaya matasa mu kagaggen labari yanzu bbc duk shekara tana sa gasa ta kagaggen labari wa su iya kagaggen labari wanda za a yi a yi ta saurare ana jin daɗi har da kuka amma ga ƙur'ani shi ba kagagge ba ne zancen allah ne eh sannan littafi ne da za ka karanta shi harafi ɗaya lada goma ɗaya alif harafi lada goma lam goma mim goma talatin kenan bismillah fatiha bakara ka gama harafi na sai ka tambaya ka ji masana ƙur'ani masu ulumin ƙur'ani sun san harin nawa ne cikin ƙur'ani kowane lada goma kuma hasana ce goma ba wai lada dubu ɗaya ba amma sai mu manta ba mu kula da wannan ku shine ake jawo hankalin mu ƙarshen wannan surar mu zo mu kula da wannan abin da ƙur'ani ya tattara za ka ce walakin ƙallari bai ya yadai shi ƙur'ani yana gaskata wato littattafai da aka saukan ne gabaninsa. sa irin su taura su injila su zabura su fi ibrahim dukkansu yana tabbatar da abin da suka inganta cikinsu wanda kuma aka kore kore sannan da abin da aka canza nasu sannan da yana shafe su kuncen kuncen sannan yana tabbatar da wasu na littattafan da suka wuce akwai annas wal abin da yake so a wurin su kaza ne mu yanzu an share shi eh haga lokacin su in mutum sa ta samu sai ya kankara wurin sai tsarkaka eh idan tufafi ne dai ka kama wurin ka yanke mu ko ka sami ruwa ka wanke shi kenan rahama sannan za ka yi ibada sai ka tafi coci dole eh mu ko duk inda sallah ta kama ka kai kullum ko ardu masjidan wa tahura duk ila ardu masjidan wa haka Allah ya ce haka nabi ya ce an sanya man ƙasa gaba ɗayanta zama mai tsarki za ka yi sallah a kanta za ka kuma taimama ko ina ibada ta kama ka su ko sai ka je coci in ka ji kirista yana ihu a cikin gidan haya ƙarya ne ba inda aka so a yi coci a cikin gida sai sati sati kuma sai a coci amma a sai ba a gida ba mu ne in sallah ta kama ka sai ka yi a gida kun gane da kyau saboda haka ƙur'anin nan ibn kasir da inda ya ce wa tafsila kulli shi ƙur'ani ya rarrabe komai yace na halal da haram da abin da kake so da wanda ba so da wani waɗannan da abubuwa na ɗa'a da wanda suke na umarni na wajibi da mustahabbai da hana-hana na muharramat da ababen da suke makaruha duk ƙur'ani an bayanin su ƙur'ani shine shakundun ƴan uwa sannan da labarai na al'amura masu girma a cikinsa ga kuma abubuwa na gaibi da na ƙarara da an ko ba mu gani ba akwai na ƙarara wanda ƙwar'ani ya ba ta labarin su in ka je majina ka je masu za ka ga wasu sannan ka tafi can wajajen da aka halaka wannan mutanen har yau an ce wurin ciyawa ba ta fita a zauna na ƙararri kenan sannan da na gaibi abinda zai faru gobe kiyama duk an ga mun ƙwar'ani qur'ani za a yi tashin kiyama za a tsallaka saraki za a zauna duk wannan qur'ani ya zo da shi saboda haka ya'yan uwa sha shakundun ne ka je ka riƙe shi ya ishe ka komai ne babban kundi wanda ya kamata mu riƙe zai taimaka mana a rayuwar ta duniya da lahira domin an fayyace komai a cikinsa, an yi bayanin zatin Allah ubangiji kenan maɗaukaki da sunayensa da sifofinsa sannan an gaya mana kuma sauran duk da ya halitta a ciki an gaya mana shi yasa shi qur'ani zama hudan shiriya wa rahmatan kuma rahama li yu'minuna ga mutane masu imani malaman samtiri suka ce an keɓe masu imani an ce ƙur'ani ya zama shirya da rahama a gare su saboda ne saboda su suka yi imani da Allah kafiri ƙur'ani ta ya za a yi an ce kafire imani da Allah ya ƙi ya imani da manzo ya ƙi ya da ƙur'ani ya ƙi to ta ya zai zama shirya da rahama gare shi ba zai zama ba sai da ya yakan zama shirya da rahama hatta ga tsuntsaye suna cin arzikin ƙur'ani domin shi annabi kanshi da Allah ya aiko shi rahmatan lil alamina rahama ne ga duniya ga baki daya hatta kafirai in za su rike kafircin su su tsaya da adalci za su ci azikin manzo domin a cikin addinin sa ne ba a zalunta ko kafiri balle dabba balle kwari kowa an ba shi haƙƙin shi shi qur'ani shari'a ne gare mu saboda haka mu da rike shi tamtam kar mu yadda wani abu ya jamu ba shi ba ta yaya ta koya mai 'ya'yanmu da matanmu mu kai 'ya'yanmu inda za su koyi ƙur'ani musamman san ma'anarsa sannan kuma da ƙoƙarin aiki da shi zai zama shirya gare mu a rayuwar mu ta nan duniya sannan kuma zai zama sababin shigan mu aljanna sai ibnu ya yace fa nas'alullahi al'azima an yaj'alana minhum fi dunya wal akhirah su kenan awmin nuna nan eh shi qur'ani rahama ne da shiriya ne qaumin nuna. sai bin kasar da ya zo ƙarshe ce muna roƙon Allah mai girma ya sanya mu an ya ja'alana minhum su duniya wal akhirah ya sa mu cikin masu imani a nan duniya da kuma gobe kiyama wanda za su shiga cikin aljanna mai yafuzu bi ribhil wato ainihin mubayyaba wa wujuh wato sannan wujuhum nadira ranar lahira ranar da ainihin za su riba fuskokinsu za su haske sannan wa yarju'ul muswadda wujuhuhum bi safaqatil khasira wanda kuma ranar da kafirai fuskar su zace baki kirin su kuma za su koma da hasara yace wannan ita ce karshen wannan sura malamin mu da ya tafsiri na Hausa da ya zo karshen wannan sai fitar da wasu ababan da aka fahimta a wannan ayar wasan lokaci bai cika saura minti ɗaya da ya ka ku shigar malam ya ce abinda muka fahimta cikin wannan ayar wato wajibi ne kira zuwa ga Allah ya kasance a kan sunnar annabi saboda kaga abin da yace annabi ce ko adawu ko ila Allah ce ala ana wa man ni to duk mai da'awa in zai yi in yana so da'awa Allah ya shi lada da zama a kan sunna kun gane wajibi na biyu wajibi ne mai da'awa ya zamanto yana kira ne zuwa ga Allah ba zuwa ga kansa ko ƙungiyarsa ko jama'arsa ba ba ka kira ka kira ilallahi aka ce ba zuwa da wata ƙungiya taka wacce ita ce a'a ƙungiya a musulunci yin ta ake don ta taimaka zuwa ga kira ga Allah kun gane da kyau ko kuma zuwa ga kan son zuciyarka kai kake so a san ka ka shahara a kan mamaka a girmama ka a'a annabi cewa ina kira zuwa ga Allah to kai ma sai ka kira zuwa ga Allah na uku yake wajibi ne kiransa ya kasance a bisa ilimi da hujja daga Allah da manzansa alama siratin din nan da aka faɗi za ka yi wa'azi to lallai dai da za ka sami din na ilimi kar ka ce da ka kawai za ka zo kai ta taɓar na kana ɓarna maimakon gyara da awa ba a yin ta sai da dawa dawa kuma a wato ita ce take sababawa ake samun shi ilimi ma'ana ɗan abin da za a ci a sha a sai littafi a je wurin malamai to da haka ake karatu Allah ya samu dace rauɗe ce duk wani mabiyin annabi to lallai ya zamanto mai kira zuwa ga hanyar annabi da hujja wato ainihin bayananniya duk wani mai cewa shi mabiyin manzo ne ba ahli sunna kenan ba mu ahli sunna ne mu salafiyuna ne mu waye to lallai kai kira da hujja ba da son zuciya ba qala Allahu qala rasulu kenan eh sun ma ala sahabatu ko oh, eh nahu na biyar ya ce dole ne mai kira zuwa ga Allah ya fara inganta aƙidarsa eh ya guji shirka da Allah ko ba haka ba sai ka fara da kanka aqidar ka zanzan kai kanka aqidar kana rawa kana raba kafa 50-50 yana zaka ka iya da'awa yaushe da maganar ka zaki tasiri yaushe za a fahimce ka sai ka tsaya can alamai ala aqidati ahli sunnah wal jamaa shine riko da qur'ani da sunna bisa fahimtar magabata ka ne san ta san zuciyarka yace sannan wato ainihin dole ne na biyar Allah wato na shirye yace Allah yana iko yana aiko sa ne daga cikin mutane kuma maza ne ba mata ba kuma ɗan birni ba ɗan ƙauye ba wannan mun karanta wannan mun sharhin sa ko na bakwai yace duk labaran da suka zo a alƙur'ani ƙunshe suke da ɗimbin hikimomi da wa'azuzzuka ba wato ba kawai labarai ne na nishaɗi ba kun gane bambancin labari na ƙur'ani san finafinai da ake kallo da labarai kawai can rake don nishaɗi da shi ƙur'ani ba don nishaɗi ba ne shi labarai ne da suke ƙunshe da ɗimbin hikimomi haje je kai muraji abinda muka karanto ayan nan yau kwana yau tara muna karatun surat yusuf muka koma ta karanta ta kai ta muraja za ka ji kuma eh? oh eh a baya a ah, can ba farkon ta muka fara ba o oh, a can ashe tun ba da muka fara ta ko to dai ka je ka karanta ta dan uwa za ka ga hikimomi a cikin kunshe yake alqur'ani kullun shari'a ne da ya ƙunshi duk abin da ɗan adam yake buƙata na kyautata rayuwa ta duniya da lahira kundin shirya ne ƙur'ani kenan shi yasa kafirai suke so su raba mu da shi yau a ɗauki hankalin matasan da waya ne cacin ne waye ina hada ƙur'ani babu ina karatun ƙur'ani babu ya yi awa ɗaya awa biyu a kan waya duk abin da hankalinka zai tafi to shi yasa mu dawo mu rike qur'ani kar mu yadda kuma alhamdulillah muna ma Allah godiya musamman muka gaira wannan farka duk ɗan da tafi ana tafsiri shi ake sauraro qur'ani ake sauraro suna faɗan kuma Allah yana mai da kaidin su yanzu wani waya shi tun daga wata nan in yi sai dai in zai amsa waya amma ya buɗe wai zai shiga wata ita za ka gani me za ka ji ana magana qur'ani watan qur'ani abu na ƙarshe ce babu masu shiruwa da wato da karantarwa haka ne wato babu masu shiryuwa da karantarwar alkur'ani sai muminai ne wannan ƙarshen aya ko ba masu shirwa da karantarwar alkur'ani sai wa sai muminai shi kafiri da yadda za a yi kai ta yi ba zai ji ka ba shi ya sa in za ka wa'azi kai ka yi Allah ya kawai da fatan Allah ya shirya da wanda ya so amma kai ba za ka yi shirya da wanda Allah bai shirya ba eh Allah ka samu cikin muminai Allah ka ba mu ikon aiki da abinda muka karanta wannan sura da muka kare Allah ka ba mu albarkar ta. Allah ka ba mu albarka alqur'ani Allah ka ba mu duk abin da kake sawa cikin shirya na qur'ani Allah ka samu Allah ka shirye zuri'an mu ka shirye al'umman mu Allah ka shirya da dukkan al'umman mu zuwa hanya ta daidai hanya shirya Allah ka mana hanya fata Allah ka mana ka tanga da ita wannan wata rahama da take ciki da gafara da jin kai da yantawa Allah ka sa da mu Allah ka sa da mu masu neman addu'a Allah ka fi mu sanin bukatunsu Allah ka biya masu Allah ka biya mana kai ka san bukatun bayan ka ya Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi na shari kuma ka canza su zuwa ga alkhairi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبعد مكة